yawa masu albarka barkan mu da sake dawowa wannan majalisi da muke gabatar da darasi a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-ibad wallafan ash-shaykh al-imam Muhammad bin abd al Wahhab rahmatullahi alayhi a yanzu da muke magana daren Laraba ne daren ashirin da ɗaya ga watan Rabi'u al-awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da ashirin da shida ga watan goma shekarar bature dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan kuma shine darasi na ashirin insha Allah a cikin jerin giyar darussa na wannan littafi da muke gabatarwa da farko muna masu baiwa masu sauraronmu da masu bibiyar darussan nan hakuri. na jimawa kusan mako biyu uku ba a karatun ba uzurori ne waɗanda ba a rasawa suka sabbaba haka insha Allah yau ɗin ma ga shi lokacin namu ya koya, amma kasancewa muna dab da kammala masailin da ke karkashin babu da muke karatu a ciki sai muka ga dacewar ko da su masail guda hudu ko biyar ɗin da suka rage mu kammala su insha Allah Allah ya sa mu dace idan ba manta ba muna karkashin babu da malin ya kira da babu ma a fi da li da babin da yake bayani game da hukuncin yanka ga wani Allah a sanin kowa ne cewa shi yanka yana daga cikin nau'ukan ibada kamar yadda Allah madaukakin sarki shar'anta a kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mun tattauna wannan aya a baya to waɗannan masail inda da malam ke kawowa yana fitar da wasu hukunce-hukunce na cikin ayoyin da muka karanta ne da hadisan da ya kawo a ƙarƙashin wannan bayi mun kwana kan matsala ta takwas inda yace ce al-qissatu azima wa hiya kistatul zubabi mun ji bayani game da kistan nan wato kistar kuda a cikin hadisin da muka ji da wasu al'umma suka tare mutane guda biyu suka nemi da su gabatar da wani abu na na neman kusanci ga Allah da suke bautawa suka nuna cewa ai su ba addinin bautan gumaka suke yi ba sai suka matsa musu cewa ai ba ko ba ko ba ku yi jada ba ba ku kawo wani abin a zo a gani ba ko da kuda mana ku buge kaga mutum sai ga kwaya nawa ne kuda me aka yi aka yi kuda dan ka buge kuda don wani abu ai wannan ba komai ɗaya daga cikinsu ya buge ƙudan ɗaya kuma ya ƙi yin hakan sai ya zan sanadiyar da suka kashe shi shi kuma wancan da ya buge ƙudan shi ma yana tsallake su da yi nisa ba sai mala'ika mutuwa ya ɗauki rayuwarsu da haka baki ɗaya sai suka haɗa a gaban Allah Allah madaukakin sarki sai ya hukunta shi wanda ya buge ƙudan da ainihin wato laifin wanda ya shirka shi ma ya shirka da Allah da haka sai Allah ya ce ya wuta shi kuma wancan da ya rike tauhidin shi Ya ce ba zai bauta wa kowa sai Allah sai Allah ya ke yi aljanna to a cikin wannan ainihin wato karatu mun ci iskan waɗannan mutane ko Shi shine ya mana ishara to menene abin da muka ji a cikin kissan ga yanar na tara zai bayyana sai ce attasi'a kaunuhu da kaɗan nara bi sababi zalika zuba. kasantuwan ɗaya daga ciki wato na farkon kenan ya shiga wuta ne ne sababin wato wannan kuda da ya buge yana ganin ai ba a bakin komai yake ba alladhi lam yaqsuduhu kaga fa asali bai nufi ya kashe wannan kudan dan ya bautawa abin da suke bautawa ba yayi ne dan yana ganin to wannan ai ba komai bane da sun ce ko da kuda ne in buge mana sai ga ai ba komai bane sai buge shi to ma'ana tunda aikin shi ya dace da aikin mushrikai sai Allah ya hukunta shi da mushrikai kenan kaga wannan na daga cikin dalilin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koda yaushe yake ainihin wato tsoratar da mu rinka kamanceceniya da masu addinin da suke saba Allah yahudu da nasara majusawa mushirikai da makamantansu duk wani abu da suke yi to kai koda baka yi niyya ba to sai aka ce karka kwaikwaye su ko mun fahimta jama'a wannan yana daga cikin dalili mai girma da zai nuna mana hadarin kwaikwayon masu saba Allah Allah ka tsare mana imanu mala yake alladhi lam yaqsuduhu bal fa'alahu takhallusan min min sharrihi dalilin da yasa ya buge wannan kudan saboda ya kubuta ne daga sharrin su ma'ana tsoron kada su kashe shi mutuwan da yake tsoro ya tsari ke shi gobe ta rike ba yana tsallakawa shine maganar da Allah madaukakin sarki ke zuwa wa mutane innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum duk ka gama guje-gujen ka mutuwa ne dai ba ka so ko to shi mutuwan na nan yana jiran ka lokaci ne kawai ne ba sun maturaddu ne ila alimin zai wa shahada ma'ana da ka mutu da imani da ka je ka mutu akan shirka wanne ne ya fi maka duniya da lahira ka mutu da imani da haka dan za a kashe ka da imani ka ba ka fara komai ba na fatan jama'a an gane amma kasancewar mutum zai da shika na abubuwan da Allah ya faɗi da manzonsa shi yasa mutane suke dojewa mutuwa Ta hallakar da kansu suna ganin ai in ba za su mutu ba ba komai alhalin mutuwan kuma zai tare su ko da ba yanzu ba Allah ya samu da shi ashira matsala ta goma ma'rifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina kayfa sabara dhalika 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabatihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al adh-dhahir mala yace a cikin wannan kissan har ila yau mun ga wato yadda al'amarin shirka yake girmama a zuciyar duk wanda yake da imani in kana da imani kana girmama al'amarin shirka shi yasa duk abin da za a yi ba za ka kusance shi ba ko da ko za ka rasa ranka ne ka gwammace ka rasa ranka da ka auka cikin shirka saboda kai ka san girman sharrin shirka shi yasa shi wannan na biyu da yake imani ya tabbata a zuciyar shi sai ya gwammace da ya yi shirkan gwamnati ne su kashe shi din suna fatan jama'a an gani bayan kisan da za su mashi sai mai kuma shi ne ƙarshen al'amari jama'a Kama mutane sai su mai da wai tsoron abin da zai same su ya sa su wa abin da za su saba wa Allah ba sa ganin girman Allah Kama mun gane wannan da ko shi sa wallahi game da al'amarin tauhidinka da imaninka da kadaita Allahnka to kakka ainihin wato tare da shi sanadiyan komai dan ba abin da ya kai darajar shi Allah ka samu da shi malam yace ga yadda an yi wato wannan bawa ye hakuri akan ba zai yi shirkan nan da suka nemi yayi ba duk da cewa sun ce za su kashe shi amma bai dace da abin da suka nemi yayi musu ba tare da cewa abin da suka ce yayi aiki ne fa na zagi ba aiki ne na zuci ba duk da cewa a zuciyar shi bai yadda ba to amma kuma a zahiri ya ki aikatawa da haka sai haƙura akan duk abin da za su yi mishi na cutarwa karshen cutarwar da shi ne kisa kamar yadda muka ji Allah madaukakin sarki dama ya ce a wa in yamkuru bika alladina kafaru li yuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtulu wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin matakan kenan ko da suke za su kama ka su kulle ka sai Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Allah ya ji kai shi da rahma yace ni fa duk abinda da waɗannan azzaliman za su yi min wallahi gaba ta kai ni yace in suka kama ni suka kulle zan samu isasshen lokaci da zan koma ga Allah in tabautan Allah kage yayi asara daiwa yace in kuma suka ainihin wato kore shi daga garin ne sai ya koma wani garin waɗanda ba san labarin shi ba sai je karantar da su a jini to in ba wannan ba kuma sai ne sai kisa sai ce kuma suka kashe ni zan mutu da imani na so ba abin shi mumini duk abin da zai same shi alkhairi haka ne yake ajaban li amril mu'min al'amarin mumini akwai ban sha'awa da duk abin da ya same shi shi zai iya mai da shi ya zama alkhairi idan alkhairi ya same shi ya kara da godiyan Allah sai a kara mishi lada in shari ya same shi yayi hakuri a kara mishi lada da haka mumini ba inda take faɗi mishi banza Allah ka sa mu dace alhadiya ashara matsala ta goma sha ɗaya innal ladhi dakhala nara muslimun kun ga magana da muka yi ko shi fa wancan da aka ce ya tafi wuta musulmi ne fa ko ba musulmi bane musulmi ne to me yasa aka ce ya tafi wuta dan yayi kwaikwayon mushrikai kaga wanda yake nuna ashe kenan mutum na iya ainihin wanzuwa a matsayin shi na musulmi abu kaɗan da zai raina shi yana ganin wannan ai ba a bakin komai ne ba sai ya kai shi wuta a zuciyar shi shi bai dace da su ba dan a lokacin da suka nemi ya zo ya kawo wani gudunmuwa ga abin da suke bauta sai ya ce shi baya yi su suka tallata mashi cewa to duk da ba ka yi ko da kuda mana kaɗan buge dan ka wuce mu kyale ka ka kubuta daga kisan da za mu yi maka sai ga yi eh, to haka ne in dai dan wannan ne ai ba komai sai ya aikata ni to hakan sai mai da shi ya zama na huta Allah ya kiyaye da haka yana fada imani shi ma'ana yana a matsayin shi na musulmi amma duk da haka mala yake li annahu law kana kafira lam yaqul dakhala an-nar fi zubabi inda kafiri ne to ba wai wannan kudin zai yi zama sanadiyar shigan shi wuta ba kafircin shi zai kai shi wuta Allah ya sa an fahimta amma kaga yanzu me ya sanadin shigan shi wuta kudan da ya buge ya taya su abin da suke yi na shirka da Allah Allah ya tsawaka. na ai duk abin da yake da alama da tauhidi babu sassauci jama'a babu sassauci wallahi an gano wannan da ke ko Na. Eh. haka ne na karfe eh, eh, saboda za samu magani ko ba mun ba da misali a darasin da ya gabata ba akwai wani da aka ba da labari irin haka aka je aka girka shi ana cikin girka shi da asuba kawai sai aka ci da gawar shi ka ga me ya wuce wannan asara kasurar duniya wal akhirah Allah ya kiyaye yasa mutum ya ta tarere imani kuma yana roƙon Allah Allah ya kika da imani kuma an gano wannan da ke ko amma wallahi imanin ka yana da tsadan da ba abin da ya cancanci ka sarayar da shi a wannan duniya dai ba abin da ya kai matsayin ka sarayar da imanin ka saboda shi imanin ka shine abu mafi tsada da kake bukatar ka tarereye shi ka samu ka koma ga Allah bai samu matsala ba amma ma damar imani da tauhidi ya samu matsala komai ya lalace jama'a Allah ka tsare mana imani da haka kunji الثانية عشرة نقوم شابي ما ليس فيه lil للحديث sahihi akwai hadisi ingantacce da zai ƙara ƙarfafan waɗannan bayanai da muka ji a cikin wannan ainihin wato kissa wanne ne hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi sai ya ce wan naru mithlu zalika mai kira da amincin Allah ka bata gare shi yace ku sani cewa aljanna fa yana da kusanci da ɗayanku ma'ana in kana son ka shiga to ba nisa yake da shi ba ga ka gashi ya ma fi kusanci fiye da wato igiyar takalminka ka duba igiyar takalmi a kan me yake a jikinka a kan doron jikinka yake amma ka ce shiga aljanna ya fi shi kusa amma fa in kana son ka shiga wannan kawai shi ne da haka duk wanda ka ga bai shiga aljanna ba shi yake baya so shi yasa manzo Allah sai marmaza yace wan naru mislu zalika to kamar yadda aljannan fa yake jikinka ga ka gashi to haka shi ma wuta yanzu ya rage maka inna hadainahu as-sabila imma shakira wa imma kafura wa hadainahu an-najdain haka Allah ya riga ya nuna maka hanyoyi duka inda Allah madaukakin sarki ya yanke wa kowa hanzari kenan an nuna maka hanyoyin duka kuma sai aka baka hankalin da zaka iya zaɓan wanne ne kake so da Allah bai nuna maka hanyoyin ba to da kana da uzuri sai ka ce to ai kai baka san wani hanya ne kamata abu ba tunda ba a kawo shari'a ba ba a aiko annabawa ba kawai an bar mutane ne kara zuri da haka kowa yayi abin da ya ga ya dace da shi ko kaga sai ka kawo hanzari to sai Allah ya nuna maka hanyoyin ya aiko shari'a ya turo annabawa ya ba su sakonni ya ba su littattafai duk saboda su zo su maka bayanin hanyar shirya daga hanyar bata sai Allah ce to in ka bi wannan shine na shirya in ka bi wannan shine na bata to da Allah ya nuna maka hanyoyin sai kuma ya baka hankali bai barka kaman dabbobi ba shi yasa kaga dabbobi saboda hankalin da suka rasa sai aka dauke shari'a a kansu da aka babu wani taklifi akan dabba cewa ya yi sallah ko ya azumi ko ya je aikin hajji duk bai san wannan ba me yasa ya rasa wannan sense na rigini to kai dan adam sai aka baka hankali da haka aka kallafa maka shari'o'i to ya rage yanzu kai kai amfani da wannan hankalin wajen yin abin da ya kamata kada ka biye wa san zuciya ya kau da kai daga hanyar da ya dace domin an fahimta ko da haka Allah ya yanke maka amzai to idan mutum ya bi abin da Allah ya ce to shi kenan sai ya shiga aljanna dan aljanna ba nesa gare shi ba sai kuma mutum ya ƙi bin abin da Allah ya ce ya biya wa son zuciyar shi to shi kenan shi kuma ya ce bai sa aljanna kenan wuta zai shiga Allah ka tsare mu daga shiga wuta dama annabi ya ce a kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba al'umma ta ba wanda ba zai shiga aljanna ba sai fa wanda ya yace shi ba zai shiga ba bai ka ce wani mahaukaci ne zai ce ba zai shiga ba ne da yake ba hauka bane abu ne mai sauki man aba ne duk wanda ya bi ni abinda nazo da shi ya bi ya ce shi zai yi to wannan dakhala aljanna ya shiga aljanna wa man afani wanda yake a ah, mu ba ba mu yi na manzon Allah ba namu da muka ga ya dace shi zamu wanda nan mu suka kawo shi zamu yi ina ba ta gane da haka suka kama bin wannan tamarki to kaga in suka ga kansu a wuta kar su binciki kowa kuma kar zargi kar zargi kowa ina fata an gane Allah ya sa mu dace alaikum assalam wa rahmatullah na'am mahaukata na'am ai shi ma mun yi bayani a nan akwai waɗanda suke da nau'in hisabi na musamman a ranar lahira su ne mahaukata da waɗanda suke furaye ba sa ji an fahimta ko da waɗanda suka rayu a wani zamani da ake ce mishi a fatratul wahayi ma'ana sun rayu a inda ba su taɓa jin saƙon da Allah ya aiko annabawa da shi ba in abu ne mai yiwuwa aka samu irinsu waɗannan al'umman baki ɗaya hisabin da za a yi musu malamai suka ce su ne za wa hisabi na ibtila'i a ranar alkiyama ba dan ana ainihin wato yin aiki ranar lahira ba a sai dan a jarraba su kowa sai ainihin wato a yi amfani da wannan a yi wa kowa hisabi ina fata an gane da haka za a tattaro irinsu wallahu alam al'amarin a gaibu to ba wanda ya fi sanin hakikanin shi sai Allah amma daga bayanan da malamai suka tattaro daga nasoshin Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran an tara ire-iren su sai a umarce su cewa su kama hanyar tafiya gidan wuta umarni Allah zai ba su ko kuma fahimta jama'a da haka nan take sai su ainihin wato juya su kama hanya wasu kuma sai su tsaya su tarbi sai a zo a ce ku kuma me kuke jira bayan Allah mahalicci ya ba ku umarni sai ce to dan me za a ce mu tafi wuta ai Allah ya san ba mu da hankali a duniya misali ai Allah ya san mu ba mu taba jin sakon wahayi ba ko Allah ya san ai mu kurame ne ba mu taba jin wani mai wa'azi ba kawai sai a ce mu tafi wuta haka ake yi <laughs> kaga jarabawa ya gaskiya shigo to daga nan suna gama wannan firjiya da wannan taurin kan shi kenan sai a tsaye da waɗancan da suka kama hanya sai a ce ku ku juya da baya ku dawo ku tafi aljanna ku kuma waɗannan sai a tasa tsayar yanzu da ƙarfin sai a kai su shi kenan an gama wasu hisabi daga nan sai a shelantar da cewa alaman cewa a duniya da kuna da hankali ko da kuna jin magana ko da saƙon annabi ya zo muku ku da aka yi muku umarnin nan kuka kama bi to za ku biyayya ke na duniya da aka jaza an Tun tunda kun yi biyayya ku tafi aljanna ku kuma da kuka tsaya wannan jayayya da gaddama alaman ko a duniyan ma taurin kai za ku ba za ku ba ba akwai masu taurin kai a duniya nan ba a ce musu manzan Allah bai zo da kaza ba annabi bai ce a gaske za mu yi din e, ko dan izala baya so sai mun yi ko kai din ina ta gane zaka gane kuranka jama'a an fahimci wannan da kyau ko a shayi kaga bai haka za a hukunta su amma kana rubuka bi zallazi lil abid Allah ba zai zalunci kowa ba Allah ya sa mu dace na to wannan kuma kaga daban matsayin shi malami yake cewa idan haukan mutum ne ya jawo wa kanshi ma'ana ya je sa kanshi cikin shaye-shaye ko ya je rinka yin wato ta'amuli da abubuwan maye sai ya juya masa kwakwalwa sai ya zari to kaga ai shi wannan yana cikin hankalin shi ya je shaye shaye yanzu shi tun farko ma ya riga yi wa kanshi wato a a yayi defining matsayin shi shine matsayin shi mai sabon Allah wanda ya kai shi zuwa ga kuma abin da ya taba kwakwalon shi Allah ya kiyaye mala ce as-salisa ashara matsala ta goma sha uku kuma matsala ta ƙarshe a ƙarƙashin babin معرفة أن عمل القلب هو المقصود المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام ما يتي daga cikin wannan ainihin wato babin za mu ainihin fahimci cewa aikin zuci to shine asalin abin da ake hukunta bawa da shi shi sa hatta masu bautan gumaka sun san cewa abin da ka ƙudurta a zuciyarka shine ya fi girma a wajen Allah fiye da abin da kake yi a zahiri ina za mu fahimci wannan ku dubi waɗannan mutane da suka ce musu ai su ba sa wannan bautan sai suka ce eh, ba su ce su yi ba amma ko da a aikace mana su ɗan yi wani abu ma'ana sun gane cewa zuciyarsu bai yarda da abin da suke yi ba amma su yi ko da fizikali mana ko ku fahimta kaga kenan sun gane cewa asali inda ake gane cewa mutum ya kudirce abu shine a zuciya shi yasa zuciya yana daga waje da ake son mutum ya fara bincikawa kafin aikin shi to Allah baya hukunta bawa da zuciya kadai kamar yadda baya hukunta bawa da aiki kadai sai ya duba duka guda biyu inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum da haka abin da ka kudirta a zuciya da abin da ka aikata a aikace da shi Allah ke hukunta ka da haka ba za ka zo kana aikin saban Allah ka ce amma wallahi ni zuciya na bai yadda da abun ba kaga ba za a fahimce ka ba a kama ka kana saka dumu dumu sai a zo za a hukunta ka ce amma wallahi ni fa niyya da ban yi niyyar saka ba <laughs> kaga ba za a fahimci wannan rantsuwan ba ina fata an fahimta ko kuma mutum bai kudirta abu ba amma ya zo a aikata shi to Allah baya ainihin ba mutum ladan wannan aikin ne a ga mutum yana ta ruku'u yana sujuda yana miƙewa sai a zuwa tambaye shi me kake yi sallah kake yi sai ce ni ba ban yi niyyar sallah ba ina karasa exercise dina ne kaga wannan za a bashi lada dan haka sai ka hada tsakanin aikin na zahiri da kuma kudirin zuci to wannan shine abin da Allah yake hukunci da shi Allah ka sa mu dace Jama'a wannan kamar yadda muka je shine karshen mas'alolin kuma kamar yadda muka ce su ne abin da insha Allah za mu shigar a darasin yau sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu fara daga sabon babi babun la yazbahu lillahi fi bi makanin yazbahu fihi da ghairillah babun da zai bayani game da cewa ba a yin yanka a inda wasu da suke bautan wani Allah suke yanka mana inda wasu mushrikai suka maida wajen yanka ga kuma kansu ko shedanunsu ko aljanunsu to kai da za ka yi dan Allah kakka zo wajen kai yanka kaga duk da manufan ku ya saba ko to amma kada a ga kun yi abin a waje iri daya sai mun zo za mu ƙara bayani akan wannan babu insha Allah Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu akan abin da yake daidai da kare mu daga abubuwan da suke na shirka da kare mu daga ainihin wato a dangoginsa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa وأتوب إليك والسلام alaikum